Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Karfe biyar da minti talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa shugaban hukumar halsiya ya kira tare manema labarai yau dangane da rahoton kungiyar Transparency International na 2017. Za mu ji yadda ta kaya dangane da haduwar Prime Minister da jama'an ma'aikatan magajin gari Nyamai da ke yajin aiki. Yankin Indiana Police da kuma sojan wata sojojin ƙasar Nijar su tafi hannu kan wata yarjejeniya muna tare da ƙarin bayani. a shirin musamman za mu leƙa sashen al'adu da sadarwa na jami'ar Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yi wa arzikin ƙasa zagon ƙasa halsiya ya kira wani taron manema labarai a yau da safe. isufu Birema ya kawo haske ne dangane da sabon rahoton ƙungiyar Transparency International na shekarar goma bakwai Rahoton ya nuna cewa Nijar ita ce ƙasa ta ɗari da ɗaya bisa wato cikin ƙasashe 177 tare da maki 35 a bara niger ta kasance da matsayi na 99 a cikin kasashe 168 da maki 34 ga dai karin bayani ta bakin shugaban hukumar halsiya isufu burema bana a cikin samun jeri niger ta zo 101 abin da ya shahi kumshin albarka da ake ce ma point niger bara tana da da 34 bana tana da 35 kenan an tsaya an duba sai a ga kama wajen puan in Nijar ta ci gaba wajen jeri Nijar ta dan komo baya da da wuri biyu menene kokarin da an yi na san da wani al'amari da ya faru a nan Nijar watan November 28 majalisa ta yi sabuwar doka mai kafa ma'aikatar yaƙi da cin hanci da rashuwa wannan dokar na san da kyat in ta shiga cikin lisahi alhali kuma lisahin ya zan bamban da lisahin shekarun baya akwai ma'ana cikin wannan tahiyar amma bana sai suka sake ta suka kawo tambaya daidai musamman na yaƙi da cin hanci da rashuwa akwai ta a ƙasar ku ana ganin ta tana kawo wani unhani to waɗannan amsa su ne an ka gyara aka hiddo sabon rijeri wanga na bana isufu brema kenan shugaban hukumar halsiya yanzu haka dai hukuma na tsare da wasu manyan 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa a nan yamai ana zargin su ne da hannu cikin al'amarin juya akalar dukiyar kasa a shekarar 2014 wato 2004 kenan wasu mutanen sun sami kansu bayan sun mai da kudaden wasu kuma sun bakunci gidan kaso wannan al'amarin dai ya wakana ne tun shekarar 2004 to kuma takin tuhumar su bai taka doka ba hamadu mumuni ya yi wa masanin dokokin shari'a mai na karte wannan tambaya Prescription... Doka ba tanadi a tuhumi waɗansu ba a kan wani laifi da ya daɗe na tsawon shekaru. Daga shekara biyu da hudu zuwa yau ya yi shekaru goma sha uku kenan. Ina tunani yanzu ya danganta ne da bayanan da alkali zai bayar. Tuhumar wani da aikata babban laifi ina tunanin shekaru ishirin ne. Ya danganta da hanyoyin shari'ar da za a bi. To a nan ban wata masaniya a kai. Ya kamata a bar alkali mai shigar da ƙara gyara ya gudanar da aikinsa. Al'amarin da ya daɗe tun shekara dubu da hudu bai kamata a ɓaɓɓako zancen ba, saboda ya danganta da yawan kuɗin. Idan kuɗaɗen sun haura suna da yawa, ana ana iya tuhumar mutumin a matsayin babban laifi. Abin da ake so dai shine tabbataccen al'amarin. Fasarar kalaman maina karti. Kwamandan rundunar Guard National ta yankin Indiana na kasar Amurka, General eh, Courtney Picard da shugaban wata rundunar sojin Nijar General Sani Garba sun sa hannu kan wata yarjejeniyar hulɗa a game da batutuwan tsaro da kuma ci gaba ranar Alhamis da ta gabata. Wani yarjejeniya na cikin tsarin hulɗa a fannoni da dama da aka soma aiki da su wato a shekarar 1993 tare da ƙasashe 77 a bana ne dai Nijar ta samu shiga cikin son waɗannan kasashe. regional Garba ya yi ƙarin bayani kamar haka. Wannan sabuwar hulɗa ta zo daidai lokacin da jami'an tsaronmu suke cikin wani hali na barazanar rashin tsaro musamman ma ƙasar Nijar da ke cikin matsalar tsaro a yankin kudu da Sahara da ke da nasaba da ta'addanci da kuma safarar miyagun ƙwayoyi da matsalar baƙin haure. Dakarun sojojin ƙasar mu ta Nijar da kuma sojojin yankin Indiana da ke cikin ƙasar Amurka za su yi aiki tare kafaɗa da kafaɗa domin gudanar da bincike na dakile duka wani sha'ani da ya shafi ta'addanci. Wannan hulɗa tana da matuƙar muhimmanci inda a madadina ba zan yanke ƙauna ba ga sojojin ƙasar mu ta Nijar za su ƙara samun ƙwarewa daga waɗannan ƙwararrun sojoji na yankin Indiana domin cimma muradin hulɗar da muka saka a gaba. Asusun bada lamari na duniya FME zai baiwa kasar Nijar bashin miliyar 67 na kudaden sefa a tsawon shekaru uku. A ranar 23 ga watan nan ne aka rataba hannu kan wayannan yarjejeniya. Mataimakin babban daraktan kuma shugaban na riko na FME Misihiro Furusawa ya bayyana cewa manufar hakan shine yaƙi da talauci ta hanyar inganta sha'anin tahiyar da kuɗin ƙasa da kuma samar da kayan aiki har kuma yau da kuma wato kashe-kashen kudade na jama'a. Ministan hulɗa da kasashen hukum ministar hulɗa da kasashen waje ta ƙasar Danimark na gudanar da wata ziyara aiki a jihar Agadez ranar Alhamis da ta gabata inda ta haɗu da hukumomin jihar inda kuma suka tattauna batutuwan da batutuwan na tahiyar bakin haure. Minista Lila Turnes ta yi ƙarin haske akan manufar ziyarar tata. Uh, na zo ne a nan domin tattaunawa tare da saurare wani hali ake ciki dangance da maganar bakin haure, saboda Agnes ta zama wata matattarar bakin haure da kuma ɗaukar matakai a kan safarar bakin haure ta barauniyar hanya da kuma fataucin mutane. Ƙasar Denmark tana kawo wa ƙasar Nijar tallafi domin taimakawa Agnes na ganin cewa an saka tsari da daidaiton al'amura a cikin wannan yanki. Muna aiki tare da ƙungiyoyin bayar da agaji yawanci na ƙasashen duniya misali ƙungiyar da ke tallafawa bakin haure cewa da OEM. A matsayin na mamba a haɗaɗɗiyar ƙungiyar tarayyar Turai muna aiki tare da Bankin Duniya sannan kuma muna da daɗaɗɗiyar hulɗa tsakaninmu da ƙasar niger kuma a hali yanzu muna na muna shirya wani sabon tsari domin ƙasar niger da zai tashi jimillar kuɗaɗe miliyar 32 na sefa. Malaman jami'ar Zandar sun soma wani yajin aiki na sai illa masha Allahu tare da dakatar da duk wasu ayyuka a jami'ar. Sakatare General na kungiyar malaman jami'ar reshen Zandar Ilu Muhammadu da Studio Kalangu ya ta wayar tarho ya bayyana cewa malaman na nema ne gwamnati ta biya su bashin albashi na akalla watanni hudu kuma za su ci gaba da yajin aikin har sai sun sami biyan bukata. Dangance da yajin aikin da jami'an ma'aikatar magajin garin Yamai ke yi a dalilin rashin samun albashi na watanni bakwai, a jiya Laraba Prime Minister Birji Rafini ya gana da babban magajin garin Yamai da shugabannin kungiyoyin jami'an don magance matsalar. Muhammadu Idrisa ɗaya daga cikin magabatan kungiyoyin ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan haɗuwa. Matsalar wajen President Kwasai take shi ya kama shi bada bayani menene ya sa bai nan ga biyan mu. Da an ka tambaye shi ya ce a ah, shi kudin da yake samu na function na ne na investment ne kanan gai don kudin ba su isa shi samu shi biya mutane nan ne ya tsaye da ma magana mun ce mu in shi president da conseil ya gaza ya gagara abun ya gagare shi ya kamata ko gwamnatin ma ta samu shi hannu don shi samu shi aikin shi wanda ya kamata to shi prime minister wace shawara ya baku shawara da ya ba mu yace to alkawarin da zai dauka mun guda ne zai diddiba ya gani abin da zai iya yi mun shi mun dan a samu a dan mun abin da zai mun amma ce ku dawo nan tsankanin ku ga juna ku sasanta bo yace mu dawo wannan sankanin musasanta bisa watan le de janvier janvier ne ce shi wannan bai cikin harkar 2017 2016 cikin 2016 a rere da an kai ne zai yi kokari shi regular shi prime minister cikin wannan zai diba abin da zai mun mai watan janvier ce shi wannan bai cikin shi president du conseil shi kokari komi zai shi biya mu eh, watan janvier Wani matashi mai shekaru 28 da aihuwa kuma ɗan ƙasar Nijar mai suna Mamman Bashir ya sake haɗuwa da ma'aifiyarsa a Maraɗi bayan da aka sace shi yau shekaru 25 kenan. Wannan matashin ya girma ne a birnin Faraku na ƙasar Benin tare da wani ɗan Nijar ɗin. Sunansa na ƙasar Benin dai shine wato Muntakilu, amma a yau ya dawo cikin iyalinsa na gaskiya. Maman Bashir ya bayyana yadda aka sace shi wato kamar yadda wato ubansa na riko ya bayyana masa. arkusfono nga digo ga kai fondaga wani tsoho ne ya tsaya bisa kan hanya yana tsayar da mota sai direban ya tambaye shi me yake faruwa tsohon ya ce masa zai je dogon dutse ne ya tambaye shi har shi kadai ne ya amsa masa cewa shi da ɗansa ne muna tsakan tafiya direban ya ga kuka na yayi yawa sai ya tambayi tsohon shin anya kuwa ɗanka ne ya ce eh ya bar ni ne tare da ƙanwarsa ina karatu allo kuma yanzu yana son ya kai kai ni ne a wajen mahaifiyata a can dogon dutse. Direban ya ce da muka fito daga maraɗi, isowar mu wani ɗan gari sai tsohon ya sauka da niyyar zai siyo min abinci. Yana wa yunwa nake ji don haka nake kuka. Daga nan sai tsohon bai dawo ba. To yanzu da direban ya ga haka don gudun kar ya samu matsala idan ya dawo da ni a maraɗi. Sai kawai ya ci gaba da tafiyarsa ya kai ni a can Benin. didin ganin mai ya da'i maradi. dusan ne. cikin ga bisa ko ya bene Maman Bashir kenan a hira shi da wakilinmu na Maradi Muhammad Mamman To yanzu haka dai abu ɗaya ne ya rage domin wato a ga hasken wannan al'amari abin kuma shine gwajin kwayar halitta domin tabbatar da cewa mamman Bashir wato ɗan matar da ke rike da shi ne yanzu haka a Maradin kamar yadda alkali mai kula da shari'ar ƙananan yara a Maradi Abdullahi Suleiman ya shaida wa wakilinmu Muhammad Mamman. Mun miƙa yaron zuwa ga mahaifiyarsa, saboda duka shaida da ta bayar sun zo daidai inda ta ce tana tune lokacin da yake yaro ɗan ƙarami ya samu jimuwa a ƙwabron ƙafarsa ɗaya. Kuma da muka bincika sai muka ga haka ne, sannan kuma suna da kama ta zahiri. Bayan haka ta bayar da shekarunsa da lokacin da ya ɓace. A hali yanzu dai yaron yana tare da mahaifiyarsa, sai dai ba ta da hali kuma yaron bai da hali. misali abokina ne na kungiyar farar hula yake kula da lamarin domin su samu kuɗi a hali yanzu dai zai haɗu da shugaban majalisar mashawarta ta jihar maradi domin samun kuɗaɗen da za su yi gwajin kwayar halitta. Pour voir dans quelle mesure peuvent aider cette mère à faire le yanzu kuma sai fagen wasanni a shi laraba ne aka kawo karshen wasanni tsakanin rukuni-rukuni a gasar cin kofin afirka na kwallon kafa da ke gudana a ƙasar gabon tuni aka riga aka san kasashen da suka sami zuwa matakin karawa dab da na kusa da na karshe za a yi karawar a ƙarshen wannan mako mutane muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashe takwas ne suka samu nasarar wucewa a fafatawa da za a yi nan gaba sun haɗa ne da Burkina Faso, Cameroon, Egypt, Ghana, Maroc, Senegal, Tunisia da Congo. Sai dai an fitar da Algeria wacce take a sahun ajin farko na zakaran zakaru a nahiyar Afirka a fannin ƙwallon ƙafa da kuma Cote d'Ivoire da Gabon mai masaukin baƙi. A Asabar Burkina Faso za ta kece reni ne da Tunisia a yayin da Cameroon za ta kara da Senegal. A ranar Lahadi Gabon za ta kara da Ghana, Egypt da Maroc. A tsarin kalandar za a baiwa kowace ƙungiya da ta ci nasara damar kwanaki uku domin hutu. Za a yi karawa kusa da ƙarshe ne a ranar ɗaya zuwa biyu ga sabon wata da kuma karawa samun matsayi na uku a ranar hudu ga wata. Za a yi fafatawar ƙarshe ne musamman ma a wannan gasar cin kofin nahiyar Afirka a ranar biyar ga watan Fabrairu a can filin wasan nan na ƙasar ƙasar Gabon. Don suka tsaye sai shirin namu na musamman. Sashen kula da al'adu da kuma sadarwa na bangaren kimiyya wa ɗan adam a jami'ar Abdulmumuni ta Yamai ya suma wani taron horo na kwanaki biyar dangane da shirye-shiryen wasannin kwaikwayo da kuma sinema. Antoinette Tijani Alu shugabar wannan shiri ta yi wa Maryama Yallo ƙarin haske a game da wannan horo. Tsangayar koyon sha'anin kirkire-kirkire da al'adu wacce aka kafa a shekara goma sha hudu, a yau ɗaruruwan ɗalibai ne suke karatu a wannan fanni. Wannan tsangayar dai tana koyar da fannonin samun doktora da digirin digirgir daban-daban ne. Abubuwa ne masu matuƙar mahimmanci a cewar shugaban wannan sashe Tijjani Alu. Muna koyar da fannonin kimiyyar sha'anin kirkire-kirkire da nazarin al'adu da kuma ƙagaggun labarai da rubutun fina fina-finai da kuma raye-raye da kaɗe-kaɗen al'adun ƙasashen nahiyar Afirka da dai sauransu. Don ganin cewa masu ƙirƙira sun samu ƙwarewa da dabarori a fannin al'adunmu da ma samun ilimi akan fasahar ƙirƙire-ƙirƙire. A cikin wannan horo mun gayyato wani shahararren masani na Burkina Faso domin bayarwa 'yan jarida al'adu horo su samu fahimtar ilimin ƙirƙira da kuma shirya fina-finai da yadda ake kallon film ya ake yin wannan film menene ne fim ɗin yake magana a kai da kuma ya ɗan jarida zai janyo ra'ayin jama'a a wajen bayar da labarunsa da rahotanni domin jayo ra'ayin jama'a su kalli fim ɗin. Ya kamata 'yan jarida su san yadda wannan fanni ya ƙunsa da yadda ake shirya wasar kwaikwayo da kuma idan an kalli wani shiri fim me zai biyo baya bayan wannan shirin. Marala ƙarshen shirin kina a huta lahiya.